dukkan alamu majalisar wakilai ta tarayya za ta hau kujerar naki dangane da batun janye tallafin man fetur wanda gwamnatin najeriya ta yi kirari a ranar laraban wannan mako dan majalisar wakilai ta tarayya mai wakiltar mazaɓar balanga billiri honorable ali ishaq jesse ya shaida min hakan a hira ta da shi inda ya ce ranar talatan makon gobe za su kawo batun domin neman sauki wa 'yan najeriya wannan za mu ce abin bakin ke karin kudin mai da aka yi a wannan lokaci bai zo a lokacin da ya kamata ba da mutane suna cikin wani hali mutane suna cikin wahala amma a matsayin ku na wakilan jama'a gwamnati tuntube ku bane a sani na dai ni babu inda muka zanna muka yi mitin ba inda aka kira yan majalisa aka yi shawara aka nemi shawarwarin su ko kuma aka yi consultation mu a majalisa muna shiri ranar talata da taimakon allah za mu tabbatar cewa an dakatar da wannan abun ko kuma an kawo sauki. nuna yan najeriya cewa ba ma tare da wannan karin kuma za mu kira ga gwamnati ta dubi halin da talaka suke ciki a kasan nan ta yi kokari ta yi gyara da tausayawa har jama'a ta ga yadda na ta yi da kuma wannan farashi da ake ciki kuma a yi kokari a kasance mai ya kasance an samu a ko'ina. sai dai kuma a gefe guda a ta bakin wasu mutanen sun ce cire tallafin yana da alfanu to ko me dalilansu ga abin da suke faɗi. sunana abdullahi adamu na jami'ar abubakar ta babalo university na dambo eh to gaskiya ni ina goyon bayan gwamnatin tallafin kudin man saboda wannan gwamnati ba yadda ba a yi ba na mafis na amma abin ya ci ya ki cinyewa da wannan tallafi ga shi daga alhausin jiya yanzu gidan mai ko ina ya ka shiga ka sha don ka tafi to muna muna roƙon mai kima shugaban kasa dan Allah ya duba ne ya sake kullo musu ta wani hanya da abin da suke so ne aka yi musu to shi ma sai ya duba ya gani ana so a yi muhammad kuma ba ko zai bi ta arzikin da ba ta amfani da ba ta amfani da tallafin man da aka yi suna goyon bayan wannan sabbi da ba su bayan mun zauna mun ce mun ce ban yana da ni idan na ganye ba da misali akwai lokaci da na garbe ko da suna layi a cikin har wajen kwana uku zuwa biyar wannan a cikin wannan abu ne wanda zai iya bada dama da kowane ɗan kasuwa ya shigo da kayan da ya zo an ce za mu ce masa ya tafi naira ɗari da arba'in da biyar ne za mu ce naira ɗari da arba'in da biyar amma idan ya kasance kuma ba ba ba kowa zai shigo da nasu a sa ba sa abu kuma ba a shi bayan aiki a cikin zai da wani ya da da wani ya da biyar wani ya da wannan wani da na komai tafi siyasar hawa da saukar farashin man fetur a najeriya ya faro ne tun daga zamanin mulkin janar yakubu gawan tun wannan lokaci duk shugaban ƙasar najeriya da ya hau kan mulki sai ya bullo da irin nasa farashin abdulhab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya